Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin, sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Nijar. sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na hausa.com Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da safiyar Litinin 1 ga watan Janairun shekara ta 2018 ranar farko a cikin wannan sabuwar shekara. Suna Nasar Fil Hashin Gumel tare nake da Ibrahim ka Almasi Garba da masu sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. Shugaban Iran Hassan Ruhani ya ce mutanen ƙasarsa na da damar yin zanga-zanga da kuma sukar gwamnatin ƙasar. wani ɗan ƙunar baƙin wake ya halaka mutane akalla sha takwas a wani harin da ya kai wurin jana'izar tsohon hakimin lardin nangarhar da ke gabashin afghanistan sannan an harbe wasu jami'an 'yan sanda biyar da wasu fararen hula biyu a wani gida a jihar colorado ta amurka kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji rahotanni daga jihar taraba arewa maso gabashin najeriya na cewa an sace wani ɗan majalisar dokokin jihar Eh dan majalisa ne wanda ke wakiltar takunwan. Eh shi ne aka sace. Dare da kuku da rana. Eh jiya dai mun samu labari dai misalin karfe 8 na dare ne. To sai a biyo mu cikin shirin muna dauke da cikakken bayani kan wannan. albarkacin sabuwar shekara ta 2018 da muka shigo za ku je da a gudanar da bikin maraba da sabuwar shekara a jihar Legas da kuma birnin tarayya inda kuma wasu 'yan Najeriya suka bayyana fatansu a gaskiya mun gode mu Allah da ya kawo mu wannan sabo shekara fatan mu alherin da ke cikin ta Allah ya sada mu da shi shirin da ke ciki kuma Allah ya kare mu haka kuma za ku ji kiran da shugaban kungiyar kiristoci kan shiyar adamawa ga 'yan najeriya sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfa amir zai gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya kuma barka da sabuwar shekara ga labaran. Shugaban Iran Hassan Ruhani ya ce mutanen ƙasarsa na da damar yin zanga-zanga da kuma sukar lamirin gwamnatin ƙasar a martaninsa na farko game da zanga-zangar kyamar gwamnati da ake yi a faɗin ƙasar wadda ta shiga rana ta hudu jiya. gidan talabijin na gwamnatin iran ya ce ruhani ya yi wannan kalamin neman sulhu ne game da zanga-zangar a jawabinsa ga majalisar ministocin jiya lahadi zanga-zangar nuna kyamar gwamnatin wadda ba a taɓa yin mai girman ba tun bayan zanga-zangar dubi da da aka yi game da sake zaben tsohon shugaba mahmud ahmadinejad ta ci gaba da aukuwa zuwa jiya lahadi ta yadda ɗaruruwan mutane suka yi ta shiga gangamin da ake yi a bisa kan titunan faɗin ƙasar kamar yadda aka yi ta gani a fayafayen bidiyon da mazauna unguwanni suka yi ta turawa ma sashin harshen fasha na muryar amurka ɗaya daga cikin fayafayen bidiyon da aka tura ma sashin fasha na muryar amurka ɗin na nuna yadda wasu masu zanga-zanga ke kifar da wata motar 'yan sanda a titin walisar da ke yankin tsakiyar birnin tehran wasu fayafayen bidiyon kuma na nuna wasu mutane na ɗaga murya suna cewa allah ya ruguza mai shugabancin kama karya a birnin urmiya da ke lardin azerbaijan na yamma da ke arewa maso yammacin iran wani ɗan ƙunar baƙin wake ya hallaka akalla mutane goma sha takwas a wani harin da ya kai wurin jana'izar tsohon hakimin lardin nangahar da ke gabashin afghanistan sojojin afghanistan sun sha fafata da mayakan isis a wannan yanki a cikin 'yan makonnin nan nan take dai babu wanda ya ɗau alhakin harin ƙungiyar taliban ta ce ba ita ta kai harin ba wannan al'amarin ya faru ne 'yan kwanaki kawai bayan wani harin ƙuna bakin wake da aka kai a wata cibiyar raya al'adun 'yan shi'a da ke kabul da ya sanadin mutuwar mutane akalla 41 baya ga wasu 80 da suka ji raunuka wannan harin kam kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai shi an harbe wasu jami'an 'yan sanda biyar da wasu fararen hula biyu bayan da 'yan sanda suka amshi kiran kai ɗauki a wani gidan da ake tashin hankali jiya lahadi a jihar colorado wadda ke yankin tsakiyar yammacin amurka ofishin 'yan sandan karamar hukumar douglas ya ce ɗaya daga cikin 'yan sanda biyar ɗin da aka harbe ya mutu kuma wanda ake zargi da kai harin shi ma an harbe shi don haka bai wata barazana. tun da farko da safe 'yan sanda sun killace wurin tare kuma da umartar mutanen kewayen wurin da su zauna cikin gidajensu kuma su nisanci tagogi to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya lahadi mazauna kasashen da ke yankin gabashin asiya masu kai ziyara sun marabci sabuwar shekara ta 2018 da wasan hasken wuta da kuma shagugula dabban mutane sun taru a gabar ruwa ta victoria harbour da ke hong kong don kallon wasan hasken wuta mai tafiya da kaɗe-kaɗe da raye-raye na tsawon minti goma wanda ya haɗa da abin da aka yi lakabi da wato taurari masu gudu da aka harbo su daga rufin gine-gine a jakarta babban birnin indonesia rukunin amarya da ango har sama da 400 ne aka samu auren bai daya, wanda hukuma ke daukar nauyi a kowace shekara kasashen new zealand da australia da sauran kasashen da ke kewayen yankin tsibirin tekun pacific da yana ɗaya daga cikin wuraren da suka fara shiga shekara ta 2018 mutane kusan miliyan 1.5 ne suka taru don kallon wasan hasken wuta mai kalar bakan gizo a sananniyar gadan nan ta gabar ruwa da ke birnin sydney da kuma gidan shagulgula a yayin da kasar ke bikin halatta auren jinsi ɗaya da aka yi a amurka dai jami'ai a birnin new york sun bayar da sanarwar cewa za su yi amfani da tsarin bincike mai matakai biyu da girke sojoji a saman gine-gine da katse wasu hanyoyi da kuma amfani da wasu karnuka na musamman don kare dandalin Times Square yayin da mutane kimanin miliyan biyu suka taru don kallon jefa wani kwallon da aka yi shekara-shekara. Koriya ta kudu ta bayar da sanarwa jiya lahadi cewa ta sake kama wani jirgin ruwa wanda take zargin ya kai man fetur ne ma Koriya ta Arewa sabanin takunkuman da kasashen duniya suka akaba ma Koriya ta Arewar. an tsare jirgin ruwan mai suna koti mai dauke da tutar kasar panama tun makonni biyu da suka gabata a tashar jirgin ruwan pyontech danjin a cewar kafar labarai ta afp wannan shine jirgin ruwa na uku da gwamnatin koriya ta kudu ta tabbatar cewa tana bincikensa cikin kwanaki ko kwanaki uku da suka gabata ranar juma'a ta bayar da sanarwar cewa ta kama tare kuma da binciken wani jirgin ruwa mai dauke da tutar kasar hong kong mai suna lighthouse wenmo a watan nuwamba saboda koriya ta kudu ta yi imanin cewa jirgin na da kuma mai ya juye ma tankin jirgin ruwan koriya ta arewa a watan nuwamba ne dai kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya kakaba sabon takunkumi na dakile hanyoyin da koriya ta arewa ke samun ɗanyen man wannan takunkumin shine na baya-baya a yunkurin majalisar ɗinkin duniya na taka birki ga koriya ta arewa a shirinta na nukiliya da makamai masu linzami labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla rundunar 'yan sandan jihar taraba ta tabbatar da rahoton sace wani dan majalisar dokokin jihar da aka yi kamar yadda za ku ji a rahoton ibrahim abdulaziz kamar yadda mara rahotanni ke cewa na majalisar da aka sace mr sa'ibi shi ke wakilta mazabar takum ta ɗaya a majalisar dokokin jihar taraba wanda kuma kawo yanzu ba ma san inda aka yi da shi ba kuma wannan lamari ya mako jefa al'ummar yankin ne cikin zulumi da kuma tare da diyi bayanai mako na cewa an sace shi ne a gidan mahaifiyarsa cikin dare lokacin da ya je domin duba ta kuma suna cikin hira da mahaifiyar tasa ne kawai sai wasu yan bindiga uku dauke da manyan bindigogi suka yi diren mikiya suka kwace wayoyin da ke hannun mutanen gidan kuma kafin kace kobo sai kawai suka iza kesa zuwa cikin mashin suka yi awon gaba wanda kuma kayan zuma ba a san halin da yake ciki ba kamar da yadda wannan mazaunin yankin ya tabbatar. Eh dan majalisa ne wanda ke wakiltar wan. Eh shi ne aka sake. Dare da kuku da rana. Eh jiya dai mun samu labari dai misalin karfe takwas na dare ne. Eh akan an sace shi. To shi wanda aka sace dan majalisar dokokin jiha ne? Eh dan majalisar dokokin jiha ne. To ko a ina aka sace shi? Eh an sace shi daga daga gefen bara a cikin gari ba na gefen mame. To kamar wani hali kuke ciki yanzu? Uwa da abokan arziki yanzu suna cikin hali na demuwa don wayan su ma ba sun gagara cin abinci saboda su san halin da yake ciki ba. Yanzu me kuke so a yi? Eh yanzu dai ana nan dai jama'an tsaro da suna nan suna gudanar da bincike su gano su waye ne suka aikata wannan abu. Tuni da rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta tabbatar da wannan lamari inda ko kakakin rundunar 'yan sandan David Misal ita tuni ma aka baza kwararrun jami'ai da kuma 'yan shirin kota kwana domin ceto dan majalisa da aka sace mai bi. Eh, a yanzu dai a takaice mun dauki matakai na gaggawa domin mu tabbatar da cewa mun cawo kan al'amarin lalle ya tabbata kan bajiya ne da dare abin ya faru to amma dai akwai bayanai wanda muke da shi wanda zai taimake mu domin mu san da mu daga hannunsu jihar taraba dai ta yi kaurin suna wajen wannan matsala na satar mutane domin neman kuɗin fansa to ko shin wannan ba gazawan jami'an tsaro ba ne kuwa haila yau dai ga kakakin na 'yan sannan jihar taraban dabi misal. kasanci dai ayyuka irin na waɗannan laifuka abu ne wanda ba taraba ce kaɗai ba wanda kusan ko ina a kasar nan ana fama da shi to dai kullum yana faruwa kuma muna kokari eh, shi yasa kwanakin nan ma waɗansu waɗanda suke yin waɗannan ayyukan mun yi nasarar kama su to kaga ba mutum da yawa ba mutum ba suna ne da ɗan yawa wanda suka fito suna aikata waɗannan abubuwan to amma dai kamar yadda muke kama wasu su ma wanda suka yi wannan abubuwa muna sa tsammani Allah zai ba mu nasara kan su al'umma eh, eh, wani kira kuke musu dangane da wannan abu da ke ci gaba da faruwa eh, to kamar yadda kullum muke kira muna kiran jama'a su ba mu haɗin kai su ba mu jami'an tsaro haɗin kai ba yan sanda kadai ba domin kaga aikin tsaro ba kawai ba jami'an tsaro za a bari ba ba hannun su ba dole ne mutane su sa su ba mu haɗin kai sannan kuma su duba wani irin mutane ne suke zuwa wajejen su ka dubi eh, mutane domin kaga wani lokaci mutanen nan ba ba aljanu bane masu waɗannan abubuwa akwai wanda su san akwai wanda sun san da zaman to to kaga idan sun bamu adin kai sun bamu bayani a su zai taimaka mana kafin ba za su eh, ba zai gima ba dukansu za su iya shiga nan so muna bukatan haɗin kai ne daga wajen jama'a kakakiyar na 'yan sandan jihar taraba kenan david misal kuma fata ma dai shine Allah ka kashin wannan matsala ta yan bindiga masu satar mutanen Ibrahim Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gai da Ibrahim Abdulaziz, shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya ta kan shiyar Adamawa, Bishop Stephen Dami Mamza, ya yi kira ga haɗa kai da kuma yin adalci tsakanin 'yan Najeriya a wata hira da ya da wakilin murya Amurka Alphonsus Okurigwe. Da farko dai za mu ce mu gode wa Ubangiji Allah madaukaki da ya ba mu zarafi har mu gan shekara a wannan sabon shekara. Abu ne ma wanda mun fata mu gani amma ba mu zato za mu gani ba. Mm. Amma Allah da ikonsa ya sa har ya ba mu zarafi mu gan wannan shekara za mu ce mu gode masa. Mm. A sako na sama ma yan Najeriya gabaki ɗaya shine sako na fatan alheri mm. da kuma zaman lafiya da kuma zaman salama a ƙasar ta Najeriya. Mun san cewa a cikin shekara da ya gabata mu fuskanci matsaloli masu yawa tashin hankula da kuma rashin zaman lafiya a muna fata dai a cikin wannan sabon shekara na shekara dubu biyu da goma sha takwas wannan shekara za ta kasance mana shekara mai albarka wannan shekara za ta kasance mana shekara mai alheri wannan shekara ta kasance mana shekara da za mu samu ci gaba da kuma samu zaman lafiya a ƙasa mu ta Najeriya. To yanzu bisa yadda dai abubuwa suke tafiya dai a kasar gabaki ɗaya, na ce menene kake ganin mafita ko kuwa wani mataki ne kake gani ya kamata a ɗauka wajen ganin cewa an tabbatar da haɗa kawunan 'yan kasar gabaki ɗaya. To abu na farko da da kasar mu ta Najeriya tana bukata babu abun da ya fi adalci. Adalci na farko da ma Najeriya shine akwai rashin adalci. Akwai bambance-bambance da ake yi ta hanyoyi daban-daban ta fannin addini da kuma ta fannin kabila da kuma aka rabu yare inda mutum ya fito a Najeriya Shi shine damuwa na kasar sosai akwai rashin adalci idan wannan rashin adalci yi nasara a kai ba shaka Najeriya za ta samu cin gaba wanda ya kamata ya samu abin da ya kamata ya samu bisa ga yancinsa kuma bisa ga iya wanda, bisa ga abin da ya kasance ya zama rabon da bai kamata a hana mishi ba amma bisa ga yadda abubuwa suna tafiya akwai rashin adalci sosai shi yasa ba waɗansu suna ganin kamar suna rakiya a wannan ƙasa ta Najeriya suna Allah gani kamar su ma su ba 'yan kasa ba ne. Waɗansu suka iya su kasance wa'yanda ba 'yan kasa ba suna da yanci fiye da 'yan Najeriya. To wannan bai dace ba. Idan wa'yanda suna nan shugabanni mu suna so su shugabance mu a yanda ya kamata ka samu da samu cin gaba a tabbata cewa a yi adalci. Babu nuna bambanci musamman ta fannin addini da kuma ta fannin kabila ko kuwa ta samu yare. Idan kowa da kowa ana tirji nashi cewa wannan Najeriya ne za mu gani cewa za mu samu ci gaba kuma za mu samu haɗa kai ba za mu fuskanci matsalolin da muna fuskanci a rana ta yau. Haɗa kai mu daina sa'in sa'in Najeriya. To haka yake a gaida Alphonsus. 'Yan Najeriya da dama ba su a baya ba wajen gudanar da bikin sabuwar shekara musamman a birnin Legas. Dabban mutane ne suka hallara a majami'u da kuma wasu cibiyoyin raye-raye da waƙe-waƙe don murna shiga sabuwar shekara. Ga wakilin murya Amurka Babangida Jibrin. We make you happy. kaɗe da raye-raye kenan a birnin Legas da ake gudanarwa domin bikin sabon shekara shekara ta takwas. To kuma jama'a za su ce game da murnar shiga sabon shekara da kuma fatan su ga dai abin da na ji daga wasu mazauna birnin na Legas bayan da agogo ya kaɗa karfe goma sha biyu da 'yan mintoci wato ɗaya ga watan janairun shekara ta takwas. I wish everybody happy new year in advance. My name is Arike. I hope for the year is, should be good. Eh, Baba Buhari should to Nigeria well. Akasarin wayan da na hirar da su dai na cewa ne na fatan samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya a wannan shekara da muka shiga tare kuma da yin kira ga hukumomi da su ƙara azama wajen inganta jin daɗin al'ummar ƙasa da samar da wutar lantarki tsaro da kuma kawar da talauci. Gaskiya abin godiya abin da ba mu yi fatan ba ga shi na Allah ya nuna mana gaskiya Allah ya nuna mani. To me fatan ka na wannan sabon shekara? Fata na na wannan shabon shekaran kuma gaskiya abinda nake samani Allah ya muni abin godiya kuma da nake fata. Wale me zaka ce game sabon shekara? To malam sabon shekara Allah ya kawo mu sabon shekara. Muna fatan alkhairi ga dukkan sabon shekaran da muka shiga. Ubangiji kuma Allah sa mu ga karshen ta lafiya. To malam ga mu sabon shekara me zaka? A gaskiya mun gode mu Allah da ya kawo mu wannan sabon shekara fatan mu alherin da ke cikin ta Allah ya sada mu da shi sherin da ke ciki kuma Allah ya kare mu. Jama'a da dama ne dai suka gudanar da addu'o'i musamman ma dai a majami'u daban-daban da ke birnin na lega a jajibirin shiga sabon shekara domin godiya ga ubangiji da kuma fatan nasara a shekarar da aka shiga baban yajibirin murai amurka daga lagos mo sọ di kábíyèsí ní ilé ìyá rẹ mo sọ di kábíyèsí báyìí ń yọjọ lọ. a gayi da babangida gida idan muka leƙa babban birnin tarayya abuja kuma Hukumomi a Najeriya sun ayyana hutu a Litinin dinnan don shiga sabuwar shekarar miladiya 2018. Yan birni ke wasan wuta don murnar sabuwar shekarar a dandalin City Park da ke a Abuja. Sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin cikakken rahoton yadda aka gudanar da bikin murnar sabuwar shekara a birnin tarayya Abuja. har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu haka agonmu ke cewa karfe goma da minti goma sha takwas na dare ga shirma na gaba jama'a assalamu alaikum A shekarar da ta shige ta 2017 filin ciki da gaskiya ya takali wasu batutuwa da dama na tauye haƙƙi da cin zarafi da nuna fin ƙarfi na ƙiri da muzu. An samu nasarar warware wasu daga cikin waɗannan batutuwa da muka kawo muku, wasu ana kan hanyar warware su, yayin da wasu har yanzu ba a yi komai a kansu ba, ko kuma dai an ƙi komai bisa zaton cewar watakila za mu gaji mu watsar da wannan batun. A farkon shekarar da ta shige ɗin, batutuwan da muka fara da su guda huɗu. duk sun shafi batun filaye ne ko kuma gidajen jama'a da aka yi takaddama a kansu. Kamar wanda ya zargin cewar an kwace masa filaye ƙarƙashin gwamnatin Jafar Lawal Isa a Kaduna aka kuma ƙibiyan sadiya Da wanda ya zargin cewar an kwace masa gidan gado da mahaifinsa ya bar masa a Abuja, da wanda shi ma ya yi zargin cewa an raba su da gidansu na gado a Bauchi da kuma magadan da aka kwace musu fili da gida a Gwaram ta jihar Jigawa. Biyu daga cikin waɗannan batutuwan an warware su kamar batun iyalan kaila na gwaram a jihar jigawa waɗanda gwamna muhammad badaru abubakar da kansa ya ba da umarnin cewar a biya mutanen nan hakkinsu a bayan da ya ji labarin abin da ya faru har ma da na makwabtansu da abin ya shafa. To, a hira da kuka yi da su magadin nan bayan an yi kuma alhamdulillah mai girma gwamna ya saurari wannan hira. duk da dai al'amuran da suka faru ba a lokacin gwamnatin shi ba ne a lokacin waccan gwamnati da ta shuɗe ne wadda abin ya faru kusan shekara uku kenan da wasu watanni ko hudu so ya nemi mu je a tattaro fayil ɗin wannan aiki da aka yi kuma Allah cikin ikonsa mun samo dukkan bayanan da suke da alaka da wannan aiki mun gabatar mai ya karanta kuma ya gamsu da bayanan wadda a take bayan ya gamsu da bayanan ya ba da umarnin aje a biya su duk da ba shi ba ya ba da umarnin aje a biya su kuma a ba su a wannan lokaci da aka ɗauka da ba shi ba ne ya yi aiki bayan mun dawo ofis mun shirya dukkan takardun da ya kamata a shirya don a biya su kuma mun biya already ma wasu daga cikin waɗanda suka abin ya shafa sun bugu waya sun yi godiya cewar kuɗinsu ya abin nan amma dangane da magada su mun tattara kuɗinsu an miƙa wa kotu cek kuma kotu ta ba mu takardar shaidar mun ba da cek wadda daga baya su za su nemi magada bayan kuɗi ya yi maturin a cikin account ɗinsu su ciro kuɗi su zo su rarraba musu. Alhaji Ilu me za ka ce da kuka bincika wannan lamari kuka gano cewa magadan nan suna da gaskiya ya kuka je a ranku a matsayinku na waɗanda ke mulki a halin yanzu a jihar Jigawa. Eto, eh ka san duk abin da aka ce an maka adalci ko kai wani adalci inda ka san adalcin za ka ji daɗi. To muna farin ciki da yadda suka zo suka gabatar da kokensu kuma gwamnati ta biya musu bukatar su akan lokaci. Assalamu alaikum. A ni Idris Kaila kamar yadda aka saba ji na tsawon kwanakin baya a sakamakon wani kes da ya faru tsakanin mu da tsohuwar gwamnatin jihar Jigawa a na dawo wannan gida gidan muryar Amurka gida mai albarka domin na shaidawa duniya cewar gwamnatin jihar Jigawa ta sauke wannan nauyi ma'ana ta biya wannan hakki namu da muke ta kokarin muga cewar an biya mu tun a tsohuwar gwamnati da ta wuce kwarai da gaske muna ina mai amfani da wannan dama domin na kara mika godiya ta ga wannan gwamnati mai albarka a dangace da abin da ta yi muna godiya a madadin dukkan al'ummar da wannan abu ya shafa haka ma batun nura suleiman da ya korafin gidan gadon su an warware shi bayan da jarman bauchi alhaji garba muhammad noma ya fitar da kuɗi kusan miliyan ɗaya daga aljihunsa aka haɗa nura suleiman da ƙannansa da wani daga cikin gidajen da suke gardama a kai aka ba su sunana bala abdullahi mai auduga barayan jarman bauchi ina godiya ma allah subhanahu wa ta'ala da allah ya kama wannan lokaci da aka samu wannan sulhu mai inganci lallai lokacin da na ji a program ɗinka wani lokaci can ba da ya shige hankali na ya tashi kuma ban samu nutsuwa ba har sai da muka kawo rana irin ta yau domin ina cike da sanin cewar al'amura ne na shaidan ya taho harka ce da ta shafe ni a zumunce a mutunce da kuma a al'adance na farko dai shine shi mai girma jarman bauchi a babban wanmu ne shi mai girma a marigayi alhaji sila mai taba shi ma babban wanmu ne wannan yaro nuru kuma a wajen mai na cikin manya-manyan 'ya'yanmu akwai zumunta mai karfi na auratayya da 'yan uwantaka tsakaninmu so wannan dalilin ya sa muka tashi muka yi iya bakin mu tare da taimakawan iyayen ƙasa muka tabbatar da cewar mun zobin wannan matsala muka gane cewar shi yaro nuru ya ɗan yi aikin yaranta akwai abubuwa da yawa waɗanda bai fahimta ba ya aiwatar da su a cikin kuskure wanda dole muka kira shi muka zauna da shi kuma hakika kamar yadda kowa jiya ambata ya gane kuskurensa kuma hakika mun koma mun gyara abubuwa kuma sun gudana ah, al'amura sun daidaita kuma insha Allah za mu ci gaba da zumunci da tarayya da girmamawa kuma hakika mu godiya ta musamman ma duk wanda ya taimaka a cikin wannan girma musamman shi mai girma jalman bauchi da irin hakuri da juriyan da ya ɗauka akan wannan al'amari da kuma mai girma mai martaba da iyayen ƙasa da kuma duk wanda suka taimaka da kuma gidan rediyon amurka da kai abdulhab da jagororin wannan shiri allah ubangiji ya saka da alheri sunana alhaji nuruddin suleiman ke da abin ke tafi da ni akwai program inda da muka yi da kai na ciki da gaskiya a yan wayan watannin baya bisa a matsalolin da ya taso a kan rabon gadon da aka yi mana da kuma tuntun da suka taso to allah cikin ikonsa allah ya kawo maslaha da sauki a cikin wannan al'amari kuma an samu matukar guduma na wa'insu mutane na musamman a cikin wa'annan al'amari da da suke ciki da wanda ma ba sa ciki kwata-kwata ina godiya wa musamman a sarkin yakin sarkin musulmi shugaban sarakuna na jihar bauchi da masarautarsa mai martaba sarkin bauchi ruwan suleiman adamu bisa kokari da haƙuri da ya yi bisa warware wannan al'amari ina masa godiya allah ya saka masa alheri allah ubangiji ya ja kwana kuma ya albarka wa masarautarsa a farkon shekarar ta 2017 ma mun samu kyakkyawan labari bayan da wani bawan allah a jos ya yi hannun roba kyauta ma mutumin nan da aka sare masa hannu wajen ƙoƙarin kashe shi a bayan da aka yi wa matarsa fyaɗe a jihar Bauchi. Abubakar Shu'aibu Abdullahi na garin Narkuta a kusa da Jos ya yi alkawarin yin hannu kyauta ma Dauda Adamu Muyangal wanda wasu mutanen da suke matarsa fyaɗe suka sare masa hannu a lokacin da suke ƙoƙarin kashe shi. Alhamdulillahi an yi ma Dauda hannu kuma ya sanya. har ma shi da abubakar shu'aibu ɗin sun yi tattaki suka samu wakilinmu abdul wahab muhammad a bauchi assalamu alaikum warahmatullah masu sauraro barkamu da wannan lokaci ni alhaji abubakar shu'aibu abdullahi narkuta na eh, yi tattaki eh, a garin bauchi eh, don na yi allah godiya na farko da ya bani damar cika alkawari da na yi na yi wa wannan bawan allah da ya haɗa da wannan waƙi'a rashin hannunsa eh, to Allah da ya taimake ni Allah cikin ikonsa alkawari da na ɗauka yau na cika alkawari kuma ga hannu na bashi har na saka mishi ma to don haka ne wa yadda rediyon murmuri amurka godiya da fatan allah ya kara musu taimako a cikin wannan abubuwa da suke na zakulo abubuwan da wasu ma suke samun eh, sanadin tafiya aljanna don hakika wannan ni ni eh, matuƙar gwado da zan Allah kenan sanadin wannan abu Allah kaɗai san adadin mutanen da suka yi min addu'a kuma haƙiƙa na ga addu'ar sosai Allah ya ƙara musu basira Allah ya ƙara musu lafiya eh, wannan shiri kuma da ake na ciki da gaskiya to haƙiƙa Allah ya tabbatar da wannan kalma ya tabbata haka ne abin Allah saka alkhairi na gode assalamu alaikum ni ne dauda adamu dai umaru soja da usman suka sare mu hannu a munyangal na yawar lokacin a kan su cuce ni su mai da ni mutumin gajeren mutum gajeren mutum shiga damuwa shiga walakanci irin na duniya su kuma su ji daɗi a rayuwarsu to mun zo mu gode mu amurka mu tabbatar mata cewa kuma hannu dai alkawarin da shi alhaji garba na jos ya ɗauka da tausayin da ya tausaya mu alkawari ya cika ya kawo ni a tabbatar da cewa alkawari ya cika kuma ni na zo da shi akan ungode masa Allah masa albarka tun da ba kuɗi na bashi ba bare shi a ah, kuɗi ne mun ba ko naira na bai shi ba kuma wannan gidan nan gidan rediyon muryan amurka nan ba wai na bata kuɗi ba ne bare shi a ah, tana mun aikin kuɗi ne ni dai sai dai nan tabbatar mata da cewa abun da aka yi mun ne ya tabbatu akwai wasu manyan batutuwan da muka taɓo a shekarar da ta shige waɗanda har yanzu muna kansu. Kuma wasu irin abubuwa ne za mu bi sawunsu cikin wannan sabuwar shekara ta 2018 a kasance da mu a mako mai zuwa. To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana takaitattun labaran duniya. To a takaice shugaban Iran Hassan Ruhani ya ce mutanen ƙasarsa na da damar yin zanga-zanga da kuma sukar lamirin gwamnatin ƙasar a martaninsa na farko game da zanga-zangar kyamar gwamnati da ake a faɗin ƙasar wadda ta shiga rana ta hudu jiya. Gidan talabijin na gwamnatin Iran ya ce Ruhani ya yi wannan kalamin na neman sulhu ne game da zanga-zangar a jawabinsa ga majalisar ministocin jiya Lahadi. wani ɗan ƙunar baƙin wake ya hallaka mutane aƙalla sha takwas a wani harin da ya kai wurin jana'izar tsohon hakimin lardin dangarhar da ke gabashin afghanistan to madalla kafin mai sallama muna mika saƙon taya murna da gajiya ga barista isha ba alhassan da amaryarsa na fatima amanallah waɗanda aka ɗaura auren su ranar asabar ta gabata allah ya ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba masu raro a muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta mu na da tukam ko kuma ta shafinmu na facebook yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau darar nisar fil hashin gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan salamu alaikum